يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من الجليل ثلاثين لأوكينا قرأت دمتي نلتات الإمام البخاري الأدب المفرد littafin da limamu bukari ya rubuta saboda koya mana ladubban musulunci Allah mu da kuke masa rahama za mu karanta hadisai guda biyu a yau hadisin 615 da kuma hadisi na 616 insha Allah shafi na 201 waɗannan hadisai suna ɗauke da bayanin abubuwa guda takwas wadan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da su da abubuwa guda takwas da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya nemi tsarin Allah game da su حدثنا أبو معمر الإمام البخاري أبو معمر يا بام الأبان الحديث النشين عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال يتي حدثنا عبد الوارث بن صعيد الأنبري قال عبد الوارث يتي حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني حديث عبد العزيز بن صهيب يلا تشكى بأي ولم استلزمني إذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز بن صحيح يكره حديث لدى أنس بن مالك عن أنس عن أنس بن مالك وهو أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا باب العباري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الله يا كفن سينا لمن تجد wato anas ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam na shekaru masu yawa saboda haka akwai abubuwa da ya gani game da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da anas yake ba da labari waɗanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wato akwai neman tsarin allah tabaraka wa ta'ala ya kudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al ya Allah ni ina neman tsarin ka game da kasala wa a'udhu bika min al kuma ina neman tsarin ka game da tsoro wa a'udhu bika min haram kuma ina neman tsarin ka game da muguwar tsufa wa a'udhu bika min al kuma ina neman tsarin ka game da ruwa wato waɗannan suna daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da su al-imam bukhari ya kawo wannan riwaya yanda ka ganta a littafin nan haka ya kawo ta kuma a cikin al-jami'u yana kitabu da'awat babu ta'awuz min arzalil umar yayi babi musamman don yi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah kada Allah ya kai shi mafi kaskanci na rayuwa wato shine shekaru da za a samu mugun tufa mazan Allah yana neman tsarin Allah kada Allah ya kai shi irin waɗannan shekaru shine hadisin ya dubu biyar da ɗari takwas da hudu yanda lafazin hadisin ya zo yanda kalmomin addu'an nan suka zo haka nan suka zo a cikin sahih bukhari kuma ya kawo shi har yanzu a kitabud da'awat babu ta'awuz min fitnatul mahya wal mamat yana bayani akan neman tsarin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da fitinar duniya da ta mutuwa fitinar rayuwa da ta mutuwa amma yanda wancan lafazi ya zo an انس bin مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه ya يقول anas ya ce annabin allah ya kasance yana addu'a allahumma inni a'udhu bika min al ya allah ina neman tsarin ka game da gazawa wal kasali da kasala wal da tsoro wal harami da muguwar tuba wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ina neman tsarin ka game da fitinar rayuwa da ta mutuwa wa a a'udhu bika min azabil qabri kuma ina neman tsarin ka game da azaban kabari ga kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin waɗannan wannan riwayar sun fi yawa akan abubuwan da ya nemi tsarin Allah game da su a wannan hadisin da muka karanta a wannan hadisin abubuwa guda hudu ne kawai al-kaflu al-jibnu al-haram wal bukhl annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da kasala da tsoro da kuma mummunar tuba sannan kuma ne tsarin Allah game da rowa Kowanne sai yana da aibu shi yasa manzon Allah ya nemi tsarin Allah game da su amma a wannan riwaya da ta zo a sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da gazawa shine al ajiz wal qasam da kuma kasala me ya bambanta su akwai bambanci tsakanin al ajiz wal qasam gazawa da kasala jiki na da kuzari amma zuciya ta ki sai a cewa ne ya yi kasala jiki yana da kuzari jiki yana da kuzari amma zuciya ta ki ta ki ibada don haka wannan kasala aibu na kasala ya fi samun matasa zuwa waɗanda ke da wato ƙarfi al'ajuzu kuma gazawa fa zuciya tana so amma jiki kuma babu kuzari to wannan ya fi samun waɗanda suka tufa idan mutum ya tufa zuciyar tana son ibada saboda ya ga kusan tafiyar ta lahira yana so ya tanaji ya kare guduri yana son ibadar jikin kuma ya yi nauyi sai a cewa ne ya gaza da zuciyar tana so amma ka salafa zuciyar ce taki amma jikin kuma akwai kuzari saboda ka sai zaman aka fi ne Allah yana neman tsari Allah game da abubuwa guda biyu nan wal harami da kuma mummunan tsufa Allah ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi rayuwarsa yana shekara 63 lalle akwai hikima ta addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun yi bayani a wasu gurare yana daga cikin hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake roƙon Allah kada ya kai shi ga irin waɗannan shekaru na tsufa saboda shi abin koyi ne ga musulmai idan ya kai irin waɗannan shekaru ibadar da yake za ta canza saboda haka idan aka ce a yi riko da sunnar manzon Allah sai wani ya yi tambaya sunnar ta kuruciya ko sunnar ta tsufa to kaga an samu rudu manzon Allah sai ya nemi karin Allah kada ma ya kai shi irin wannan shekara bari har ya gaza yin ibadar da zai zamanto jama'a sun yi koyi da sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul zikri wa du'a babu ta'awud min al-'ajzi wal kasali wa ghairi akwai riwaya da ta zo ta al-imam bukhari yana kitabu ta'awud babu al-isti'aza min al-jubn wal kasal nan ma al-imam bukhari yayi babi a nemi tsarin Allah game da sharrin tsoro da kuma sharrin kasala a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirka guda tabbas duk dai hadisin na sahabi daya shine Anas bin Malik wannan riwayar ya kawo mana abubuwa hudu ne amma in ka tara riwayoyin hadisin za ka samu abubuwa guda takwas ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi Allah game shi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa bal'i daini wa galabati rijal wannan ya zo cikin sahih bukhari shi ma kuma duk dai hadisin Anas bin Malik kaga abubuwa guda takwas alhammu alhazanu al'ajizu alkatlu albukhlu aljubnu bala'uddain galabatun riga ya Allah ina neman tsarin ka game da alhammu wanda shi ne damuwa walhazani da bakin ciki wal'ajizu da gazawa walkasali da kuma kasala walbukhli ina neman tsarin ka game da aibu na rowa waljubni da kuma tsoro wa zala daini da rinjayar bashi kada bashi ya ci karfi na wa galabatin rijal sannan kuma kada mutane ba su samu nasara a kaina waɗannan abubuwa guda takwas haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda hadisin Anas bin Malik hadisin yana sahihu Muslim har yanzu wato hadisin duka muttafaqun alai duk riwayoyin nan yana kitabu zikri wa du'a kuma yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 377 akwai hadisin anas bin malik har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu talha mijin mahaifiyar anas mijin ummu sulaim ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas bin malik Allah ya kara musu yarda mijinta shine abu talha al-ansari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi yakin khaybar ya ce ma abu talha iltamis gulaman min igilmalikum ya dumuni hatta a kuruja ila khaibar ka nemo min wani yaro daga cikin yaran madina wanda zai mai hidima zan tafi wannan yaki abu talha da ya ji wannan sai ya ɗauko anas bin malik fakaraja bi abu talha murdafi ya dora shi a kan dabba wa ana gulamun rahattul hulma yace yana matashi na ta san balaga saboda haka sai ya kawo ne hada da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu akhdumu rasulullah idan nazala duk ta idan da manzon Allah ya sauka a wannan tafiya da ake zuwa yakin Khaibar idan yayi zango to ni zan yi maka hidima duk bukatarsa fa kuntu asma'uhu kaseeran ni kuma sai na kasa kunne saboda ko zan karu da shi yace sau da yawa a wannan tafiyar sai na naje yana wannan addu'a yana kirga abubuwa guda takwas nan yana neman karin Allah game da su kaga akwai tsoro a ciki wanda kuma yaki za a ji akwai nasarar makiya wanda kuma yana cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa wato yakin da za a yi hadisin yana sai bukhari kitabul hajji abwabul muhsari wa jaza'il sayyi hadisin ya dubu biyu da dari shida da tis'in da hudu wannan suka riwaya da muka faɗa riwayar anas bin malik amma ba shi kadai ya rawaito hadisin da ke dauke da waɗannan addu'o'in ba akwai hadisin zaid bin arqam wanda shine sahabi na biyu zaid bin arqam yace la aqulu lakum illa kama kana rasulullahi yaqul duk abin da zan faɗa muku a yanzu ku sani na faɗa ne kamar yadda na ji manzon Allah ya faɗa babu kai in ji zaid bin arqam duk abin da zan faɗa muku a yanzu ku sani ku tabbata yanda annabi ya faɗa ne na faɗa kana ya kula annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa abad al-qabr allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع wa min da'watin la yustajabu laha amma wannan hadisin yana cikin ifradul imam muslim al-imam bukhari bai kawo shi ba hadisin zaid bin arqam kaga ya ƙunshi addu'o'in da Anas bin Malik ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da su yana yawan fada me yake gaya mana ba a sallah kawai ba kafiran ma kafiran ma ya nuna annabi yana yin addu'an nan ba wace a cikin sallah ba saboda haka yana da kyau ka rika yin wannan addu'a kar ka dauka sai kana sallah manzon Allah yana addu'ar a lokuta da yawa fa kuntu asma'uhu kathiran yaqulu naji manzon Allah yana yawan addu'an nan na'am yin addu'an a sallah ya zo cikin hadisin da zamu karanta wato shine hadisin Aisha sanda ita ma ta rawaito hadisin da ke dauke da waɗannan lafuzza kaga hadisin zaid ibn arqam ya taho da karin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da su Allahumma inni a'udhu bika min al-ajiz ya Allah ina neman tsarinka game da gazawa gazawa kasawa wato rai yana son abu amma jikin ya kasa babu kuzari shine al-ajiz al-kasal fa kasala shine ya zama rai ne baya so amma cikin kuma yana da kuzari wal jubni ina neman tsarin ka game da mm, tsoro wal bukli da ruwa wal harami da mummunan tsufa wa azabin kabri ina neman tsarin ka game da azaban kabari Allahumma اللهم wa zakkaha anta khairu eh, man zakkaha ya allah ka ba يا raina كبام رينا kiyaye كياي ka wa ha Allah ka tsarkake min rai an ta kai ruman zaka kai ne mafificin wanda zai iya tsarkake min raina an ta waliyuha wa maulaha yana cewa kai ne da jibinta raina wato ni ba ni da wani wanda na dogara shi in ba kai ba Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u Allah ina neman tsarin ka game da ilimin da baya amfanar baya amfanarwa wa min qalbi la yakhsha da kuma zuciyar da ba ta tawali'u wa min nafsin la da kuma rai da baya koshi wa min da'awatin la yustajabu laha ina neman tsarin ka game da addu'ar da ba a amsanta domin akwai addu'ar da za yi Allah ba zai amsa ba hadisin yana sahihu muslim kitabu zikri wa du'a babu ta'awud min sharri ma umila wa sharri ma lam yu'mal shine hadisin 2722 yana silsilatu sahiha hadisin 4005 da sahihu jami'i sahih hadisin waɗannan sahabbai biyu kenan anas bin malik da zaid bin arqam akwai kuma hadisin aisha Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada kaga ya nuna anas ya ba da labarin addu'ar manzon Allah yana yin a waje to ga matarsa ma ta ba da labarin addu'ar ya nuna a cikin gida ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan addu'o'i اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وأذاب القبر ومن فتنة النار وأذاب النار ومن شر فتنة الجنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب حديث عائشة كما الإمام البخاري يكاو أما حديث زيد بن أركم الإمام البخاري يكاو شبسيدي الإمام مسلم حديث عائشة متفق عليه ينا صحيح البخاري كتاب الدعوات باب التعوذ باب التعوذ من المعصم والمغرب شيني حديث ندوه بيرجع تابي تقول لك ده كما صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء babu ta'awudu min sharri sharri fitan wa gairiha don haka addu'ar Aisha Allah ya kara masa yarda ya fi daukan abubuwa da yawa fiye da hadisin Zaid bin Arqam hadisin Zaid bin Arqam ya fi daukan abubuwa da yawa fiye da hadisin Anas bin Malik to sai zama a hadisin Anas bin Malik din ma akwai riwayoyi inda ya kawo abubuwa guda takwas al-Imam Bukhari bai kawo wannan riwayar ba sai kawo riwaya da ta kawo abubuwa guda hudu shine muka karanta a littafi sanin cewa wasu sahabbai sun ruwaito wannan addu'a da kuma malaman da suka wato kawo addu'a a cikin littafansu wannan zai sa ka gane muhimmancin wannan addu'a addu'a tana da muhimmanci kware don haka hatta hadisin aisha bai nuna cewa sai a sallah za a yi ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'an nan Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali Allah ina neman tsare ka game da kasala wal harabi da mummunan tufa wal ma'sali da aikin sako wal magrami da yawan bashi wa min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nari wa azabin nar ina neman tsarin ka game da fitinan kabari da kuma azaban kabari fitinar kabari daban da azaban kabari fitinar kabari tambaya ce sai an gama tambayar ne azaba take zuwa idan mutum bai dace ba Allah ka kare mu azabar kabari da kuma azabar wuta su ma da bambanci saboda azabar kabari bai kai azabar da mutum zai samu a kiyama ba Allah ka kare wa min sharri fitnatil gina ina neman tsarin ka game da sharri na fitinar wadata wadata tana da sharri la shakka samu yana da yana da fitina wani zaka samu idan yana talaka nan ne ake zaman lafiya da shi da zaran ya samu to hankali zai tashi ko lokacin ne zai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka manzo Allah ke neman tsarin Allah game da sharri na fitinan wadata kana da wadatar dukiyar ba ta halaka ka ba sai ta ma taimaka ma ka tira akwai wadanda suka dace da haka suna da dukiyar amma ba ta halaka su ba Allah ka yawata mana irin yana neman tsarin Allah eh, min fitnatil qabri wanda Aisha a hadisin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita shi sau biyu wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal kuma ina neman tsarin ka game da fitinar al-masih dajjal اللهم اغفر عني خطاياي الله توانكي من ليفك بماء الثلج دروا نكنكرة والبرد دسني ونقي قلبي الله كتبتشي من زوجيا من الخطايا دجليفك كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما لأنك كتبتشي فرن تفافي دجدودا kamar idan farin tufafi yana da dauda aka wanke sai ya zama ya yi haske wa ba'id baini wa baina fataya ya kuma ka nisantar da tsakanina da laifukana كما بعدت بين المشرق والمغرب كما عند كنيسة تردى فكان متي تارانا دم بويانتا وانا حديثنا عائشة صنع متن حدشين عبد الله بن مسعود الله تعالى ما سيردى شما يروي هو أن لفظة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى إذا ما الله صلى الله عليه وسلم يما تسعيش ده يما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل kaga ya sanya kasala ce da yamma manzon Allah ya nemi tsarin Allah game da kasala wa su'il kibar Allahumma inni a'udhu bika min azabin fil nar wa azabin fil qabr wa idan asbaha idan gari ya waye kana zalika aidan sai manzo Allah ya faɗa kaga yana fada da safe da yamma asbahna wa asbaha al-mulku lillah da yamma amsayna wa amsa al-mulku lillah da safe annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da kasala da yamma manzo Allah yana neman tsarin Allah game da kasala hadisin Abdullah bin Mas'ud yana sahih Muslim kitabu zikri wa du'a babu ta'awuz min sharri ma umir da kuma sunan Abidawu dawud babu ma yaqulu idza asbaha sunan tirmidhi babu ma ja'a fi du'a idza asbaha wa idza amsa haka nan sunan nasa'i hadithin yana al-musnad al-imam ahmad wa lahu shawahid don haka yasa malamai suka tabbatar hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali al-imam an-nawawi littafin sharh sahih muslim juz'i na 17 shafi na 42 waɗannan sahabbai anas bin malik sannan mun kawo zaid bin arkam mun kawo hadisin aisha ga kuma hadisin abdullah bin mas'ud waɗannan sahabbai sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari game da waɗannan abubuwa da muka kirga abin lura abin lura da wannan addu'a wato shi da musulmi ya yi ƙoƙari ya haddace ya ringa yi ba ka ji ka bar shi ba ka rike ka riga shi nan sallallahu alaihi wasallam da yayi waɗannan addu'o'i mun riga mun sani Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar masa da tsiranta tun yana dare amma yana mana ishara saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika wasu addu'o'i sahabbai suna ji saboda ishara gare su saboda koya musu su yi riko da waɗannan addu'o'in ta dalilin su Allah zai musu kariya wannan yana cikin bayanin ibnu hajar a fatkul bari mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da goma yan bagi lil an yargaba ila rabbihi fi rafi ma zala wa dafi ma lam yanzil ya kamata musulmi ya kasance yana kwaɗayi yana mika kwaɗayinsa ga Allah ka yawaita mika bukatunka ga Allah safe da rana da yamma kowane lokaci kar ka ɗauka ma sai a sallah harshenka ya saba da roƙon Allah saboda kawar maka da musibar da ta sauka da kuma garkuwa game da musibar da bata riga ta zo ba idan kana addu'o'in nan to Allah tabaraka wa ta'ala zai ma kariya har ka gama da rayuwarka lafiya wa yastashiru al-iftikara ila rabbih fi jami'i zalik duk wata bukata da kake da ita bukata ya zama to ka ba ka ba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka mika ma Allah wannan bukatar taka idan kana neman rigakafi <clears throat> kariya nan baka da kariyar nan wajen Allah shi da sai ibn hajar ya ce wa kana ya ta'awwazu min jami'i ma zaka duk abin da Anas bin Malik ya faɗa din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da su me yasa daf'an an an ummati wa tashri'an lakum saboda al'ummar su samu kariya babu wata kariya da zaka samu fiye da riko da addu'ar manzon Allah wato inda muka yi kuskure kenan muna neman tsaro muna neman tsari marayukanmu rayukan da gidajenmu da abun hawa sai muka dauka manzon Allah bai karantar da yadda za a samu tsaron Allah ba saboda haka yasa muke bin maluma a bani maganin da zan tsare kaina da 'ya'ya da gida da dukiya dan rashin sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan addu'o'in ya rike kuma Allah ya ba shi kariya da iyalansa har yabar duniya to idan ko kana son manzon Allah idan ka yarda da cewa annabi ya taho da dukkan abin da zai amfani dan adam to wallahi baka bukatar wata kariya kamar riko da abin da Allah tabaraka wata'ala ya ba mu annabi kariya a dalilin kawai shine addu'a shine abin da Ibn Hajar ya faɗa ya ta'awwaz min jami'i ma zakara daf'an an ummati yana yi saboda al'umma su samu kariya ka yi riko da addu'an nan zuwa baɗi ka ban labari akwai abin da zai same ka babu mutumin da zai dogara da Allah sannan Allah ya kunyata shi wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa haqqu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isar masa to amma ba dogara kawai ba misali na yi tawakkali ga Allah ga sababi na samun kariyar Allah me sababin addu'o'in manzon Allah baya ga cewar za ka samu lada saboda kayi riko da sunnar manzon Allah sannan kuma za ka samu kariya shi yasa riko da addu'a ya fi komai daɗi wa tashri'a lahum li yubayyana lahum sifatal muhimmi min al-adliya ibnu hajar yace waɗannan addu'o'in shari'a ce da Allah ya turo manzo da shi shari'a ce Allah ya turo manzonsa da ita ya kawo mana kar ka ɗauka sallah zakka azumi su kenan la addu'o'in manzon Allah su ma shari'a ne ya ba a yi riko da sallah amma ba ruwanka da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ka yi riko da wannan addu'a ka yi riko da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala kuma waɗannan addu'o'i su suke karfafa maka imani <clears throat> bayan ka samu kariya sannan kuma ibn hajar ya ce addu'o'in suna tabbatar mana hatta cikin adoyin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da suka fi muhimmanci wadanda manzon Allah ya karantar da mu akwai wanda ya fi wani to wannan addu'ar ita ce sama da kowace wannan addu'a tana sama da kowace addu'a saboda <clears throat> duk abin da zaka nema manzon Allah ya roƙa a cikin wannan addu'a duk abin da kake bukata wannan yasa ibnu qayyim jawziya shekarar su 689 rabuwar sa da duniya Allah ya masa rahama ko littafin sa al-jawabul kafi shafin 179 ibn al-qayyim yace fa zambu imma yumitu al-qalba aw yamruduhu marban aw yumriduhu marban mukhawifa aw yudhifa quwwatahu wala budda hatta yantahi ba'dahu ila al-ashya'i thamaniya zunubi idan mutum yana aikata shi da kaɗan da kaɗan yake kashe zuciyar bawa zunubi sabon Allah idan bai kashe zuciyar gaba ɗaya ba to zai samu zuciyar wata cuta da za ta naƙasa imani da ke cikin wannan zuciya ko kuwa ya galabaitar da zuciyar ta yadda ba za ta amfani mai ita ba a kiyama wato zunubi da kake gani kai kana ganin zunubin da kake aikatawa ba shi da alaka da zuciyarka akwai ce to ko dai ya kashe zuciyarka zunubi ko kuma ya sanya ma zuciyarka cuta da za ka yi lahani ma ainihin imani da yake zuciyarka ko kuma na uku <clears throat> ya galabaitar da zuciya ya sa ma zuciyar rauni idan ya sa ma zuciyar rauni sai a kai ga waɗannan abubuwa guda takwas ɗin saboda haka manzon Allah yake ta neman tsarin Allah game da su allati ista'aza minha annabi sallallahu alaihi abubuwa guda takwas ibn qayyim ya kirga su sune muka karanta a hadisin Anas bin Malik alhammu wal hazanu wal ajzu wal kasalu wal jubnu wal bukhlu wa dalaqu ad-dayn wa galabati ar-rijal damuwa da bakin ciki da gazawa da kasala da tsoro da ruwa sannan da rinjayen bashi sannan kuma mutane ya zama to makiya sun samu nasara akan mutum wadannan abubuwa takwas ibnu qayyim ya ce kullu ithnaini min na ne. kowaɗanne biyu suna tare da juna abubuwa takwas ɗin nan saboda haka sai zama kamar guda hudu ne wannan dalilin sa ibn eh, al-Imam Bukhari ya kawo hadisi mai abubuwa hudu kawai amma takwas ne takwas ne saboda biyu a hada suke kowane biyu yana haɗe wato in ka kirga za ka samu abubuwa guda takwas kenan ya ce falhammu wal Hassan, damuwa da bakin ciki karina ne ai a hada suke manzo Allah ya nemi tsarin Allah game da kowanne fa innal makruha al warida ala al qalbi in kana min amrin mustaqbal idan abu mara kyau ya samu zuciya idan abin bai riga ya auku ba saboda aka yi sa aka ce eh, mustaqbal idan wani abu mara kyau ya samu mutum abin bai riga ya auku ba ya uku, amma yana karfafa tsammanin aukuwar wannan abin to wanda shi yake ce ma alhammu damuwa damuwa ita ce kana tsoron wani abu zai auku bai riga ya auku ba wai kana min amrin babu amma idan abin ya riga ya auku ba kad waqa'a ahtasa alhazan lokacin ake cewa wani ya shiga bakin ciki kaga damuwa kenan kafin abin ya auku bakin ciki ba ya riga ya auku sai manzon Allah yake Allah ka tare ni daga biyu don Allah ka lura da hikimar manzon Allah kafin abin ya auku manzon Allah ya nemi tsarin Allah shine alhamdu abin da ya riga ya aukun ma manzon Allah yana neman tsarin Allah daga sharrinsa wal ajiz wal kasal qarina sannan gazawa da kasala su ma a hada suke fa idza takallafa al abdu an asbab al khair wal fala mutum ne ya zamanto yana baya baya duk aikin alkhairi ba a yi shi idan ana cewa azumi na nafila to na farin lamba da kare ke kaiwa shekara tur babu ruwansa da wani azumi sai na farilla na'am zaka ce ba laifi amma yana da aibu aibunsa shine kasala dan tana yiwa zuciyarsa na son abin amma jikin yaki zuciyar tana so amma jiki ba yaki kuma jikin yana da kuzarin da zai iya wani azumi ko ko ka samu mutum falla eh, ta nafila raka'a goma sha biyu wanda bai kamata musulmi a rana a ce da yi nafila raka'a goma sha biyu ba bai kamata ba waɗannan arrawatib ce sallan azhar da nafilar ta maghrib da nafilar ta isha'i da nafilar ta sallar alfijir da nafilar na'am akwai nafila ga sallar la'asar amma darajarsa bai kai waɗancan ba nafila kafin la'asar ba ta da daraja kamar nafila kafin azahar da kuma bayan azahar saboda haka yasa ba su zo a kirgen da manzon Allah yayi ba nafila raka a goma sha biyu waɗanda in kayi riko da su babu makawa zaka shiga aljanna to za ka samu wani a rana an da yi kokari ya tsaye da sallolin farilla amma na fi da kawo ana sallama yana susa yana waike yana so ma zai zabu da ya fita zikirin nan bai damu da shi ba bare ma ya yi nafilan ko yana nafilan in ka dubi nafilan kai ka sani wannan nafilan ba ta kware ba ce me ke kawo haka wanda za ka samu zuciyar tana so amma me yasa kasala kasala ce saboda zuciya tana so amma jiki ba yaki jiki yaki to da irin haka za ka samu akwai mutum mai wadata zuciyarsa na son ya yi aikin alkhairi har ya mutu bai ba zuciyar tana so jikin yaki wannan shi ake ce maka sabi matukar mutum akwai kuzari na abin da ibnu qayyim jawziya ya faɗa a nan yace fa in takallafa al-abdu an asbab al-khair wal falah in kana li adami qudratihi fa huwa al-ajiz amma kamar tsoho mutumin da ya riga ya tsufa zuciyar tana so jikin ya gaza to sai a ce amma ya same shi wa in kana li adam iradatihi fa huwa kasal fa huwa kasal amma idan mutum ya zama yana baya so ne yana da kuzarin amma zuciyar ba ta son aikin wanda shine kasala wanda ya fi samun matasa eh, kana da damar ka ibada cikin dare Eh, eh, azumin nafila da sauransu amma ba ka iya ba ya ce na kasala ce amma idan tsoho ne fa yana so jikin yaki sai a ce al'abidu sai manzon Allah ya hada su duka biyu ce Allah ka tsare ni daga su wal jubnu wal bukhlu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hada ya hada tsoro da rowa a wuri guda Allah ina neman tsarinka game da rowa ina neman tsarinka game da tsoro saboda ne karina su ma a hadasu su fa inna adama an-naf'i minhu in kana bi badanihi fa huwa al ya kasance ka kasa yin wani abu saboda wato a illa tana tare da jikinka wanda shi ake ce ma tsoro Wai in kana bi maliki amma idan ka kasa yi da dukiyarka ne ba sai a ce huwal buklu rowa idan mutum ya kasa yi da jikinsa a ce wane yana tsoro idan ko mutum ya kasa alkhairi da dukiyarsa sai a ce wane mai rowa saboda ka a hada su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ne mutsarin Allah akan su sannan kuma manzon Allah ya nemi tsarin Allah game da bala'ud daini wa qahru rijal Allah ina neman tsarin ka wato game da <clears throat> uh, yawan bashi da kuma nasarar makiya su ma a hadisi fa inna ittila al-ghairi alayhi in kana bi haqqin fa huwa min bala'id daini idan akwai haƙƙin wani akan ka to da shi ake cema fin ƙarfin bashi saboda hakkin wani da yake kanka din nan ya zama kamar shi ne wato yake rike da kai ko yin kana bi batilin idan kuma babu hakkin kowa a kanka amma wasu na kokarin cutar da kai shi ake ce ma qahrur rijal baka cuci kowa ba amma ko mutane na kokarin su cutar da kai to mu Allah sai ne nemi tsarin Allah game da cutar da wani zai maka saboda akwai dalili shine bala'ud dai cutar da wani zai maka alhali babu dalili wanda ne qahrur rijal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su gaba daya ya nemi tsarin Allah kai don haka sai ibnu qayyim jawziya yake wal maqsudu anna dhunuba min aqwa al asbab al jaliya <clears throat> jalibati li hadhihi thamaniya zunubi yana daga cikin mafi girman sababin da ke kawo abubuwa guda takwas din nan kama annaha min aqwa al asbab al jaliba li jahd al bala'i wa darak al shaqa wasu ilkaba'i wa shamata fil ada idan mutum ya yi riko da wannan addu'a to Allah zai mai kariya wa min aqwal asbab al jaliba li zawaji ni'amillah wa tahawul afiyati ila nikmati wanda dalilin abubuwa takwas din nan Allah tabaraka wa ta'ala yake canza ni'imar da ya mabawa ta koma fushi a kansa maimakon Allah yana yarda da kai ya koma yana fushi da kai ya ni ta jami'a fa'ti ya jawo maka fushin Allah tabaraka wa ta'ala amma muhimmin abu a shi da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kaga dukkan su sani suna da aibu abubuwa takwas nan sai kuma ka duba ka ga cikin takwas nan wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara neman karin Allah kai shine al-kasal kasala saboda aibun sa ya fi saura da aka ce kasala ana nufin at-tasaqulu amma la yanbaghi an yutafaqala yani an nauyin jiki akan abin da bai kamata a samu nauyin jikin ba shine ake ce maka kasala yanda kuma da ya zo cikin fatul bari mujallal na goma sha shafi na ɗari saba'in da takwas alkasar wal kusur wal tawali wa huwa na shafi ya zama mutum yana da nauyin jiki bai son ya tashi ya yi ibada wanda shi ake ce maka kasala wanda Allah tabaraka wa ta'ala in ka lura <clears throat> da alkur'ani kai ka sani kasala ta saba umarnin Allah gare mu kasala ta saba ma umarnin Allah ta wata ala gare mu misalin su shine a su ali imran aya ta 133 Allah madaukake ya cewa sariku ila magfiratin min rabbi ku yi gaggawa ta wajen neman gafaran Allah in ji Allah ku yi gaggawa kasala tana hana ka gaggawa a mu'minuna Allah madaukaki yayi yabo ga wasu masu imani aya ta 61 yace ulaika yufariquna fil khairati wa hum laha sabiqun waɗanda za samu sune masu gaggawa ta wajen aikin alkhairi kuma sun tsere ma kowa saboda haka idan Allah ya yi umarni ya kamata musulmi ya yi gaggawan bin umarnin Allah fari'u Allah yake ku yi gaggawan neman gafaran Allah ku yi gaggawa ta wajen neman aljanna amma kasala tana sa ka ka saba ma wannan umarni na gaggawa wanda ya zo cikin alkur'ani da yawa hadisin manzon Allah ma ya tabbatar mana akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira yana sahihu Muslim kitabul fitan babu fi baqiyat min ahadith ad-dajjal manzon Allah yake badiru bil a'mali ku gaggauta yin ayyuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku gaggauta yin ayyuka Allah ya ce ku hanzarta ku yi tsere-tsere ku yi rige-rige me yasa Allah ya ce mu yi gaggawa manzon Allah ya ce mu yi gaggawa saboda dan adam a duniyan nan lokaci Allah ya diba mana kowa ka gani akwai lokacin da Allah ya bashi in lokacin nan bai yi ba Allah ba zai kashe ka ba idan lokacin nan ya yi kowaye kai sai ka bar duniya saboda aka yi yasa Allah subhanahu wata'ala yake wal asri innal insana lafi khusr wal asri yazo a fasara ibn kathir da cewa az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adam Allah ya rantsa dai da rayuwar dan adam min khairin wa sharrin ko alkhairi ko sharri shine al-asr zamani na rayuwar dan adam gaba daya sai ce innal insana lafi khusr lallai dan adam ba a ce musulmi ba ba a ce kafiri ba lallai dan adam yana cikin hasara za aka ce hasara rashi shine hasara dan adam yana cikin hasara a kowace rana shekarun da aka baka raguwa suke kwanakin da aka baka raguwa suke sa'o'i da aka baka raguwa suke haka nan mintuna shine Allah yake dan adam a cikin raguwa yake kullum da kaso da kaki tafiya ake ba hali ka tsaya ba wata dabarar da dan adam zai yi ya dakatar da tsufa ko da ba a mutu ba babu ita Allah ya yi alkawari duk wanda ya zo duniya sai ya batta tun da har annabawa sun ɗanɗana mutuwa babu wanda ba zai mutu ba Allah ka kyauta ƙarshen akwai tafsirin al'imam Muhammad bin Umar al-Razi uh, uh, fakrun razi shine tafsirin mafatihul gaibi fi tafsirin Qur'an ana cewa mafatihul gaibi fi tafsir alquran tafsirin al-imam ar-razi yana mujallal 32 shafi na 85 kusan karshe al-imam ar-razi shekara 1834 rabon sa da duniya Allah ya masa rahama an salaf yana fassara wal asr ya kawo bayanin wani malami cikin magabata wannan malamin yana cewa ta'allamtu ma'ana sura min ba'i ni ban koyi ma'anar wal asr ba sai da sai ta hanyar mai tallan kankara tun zamanin da ana tallan kankara shi wannan mai tallan kankara kana ya fi wa ya yana ihu in yana wucewa unguwanni ihu yake kai ka ɗauka musiba ce ta zo kowa sai ya ji yarhamu man ya zubu ra'su malihi jama'a ku taimaka ma wanda uwar dukiyarsa tana narkewa aikin kada yake tafiya da ita irhamu man yazubu ra'su maliki ku tausaya ma wanda jarinsa yake narkewa ku taimaka ku agaza yana ihu kana ya sihu ya zalik ya zo wucewa sai malami ya ce to haza ma'ana wal asri to na shakka wannan shine ma'anar Innan, insana lafi khusrin lalle dan adam yana cikin hasara Ya murru al bihil fa fayamdi umru zaman na wucewa wala yastati amma bai tashi yayi aiki ba fa idza huwa khafir domin wanda ke tallan kankara da an saya da ba a saya ba me zai faru da kankara ke yake in an saya to ya ci riba in ba a saya ba yayi asara to haka rayuwar mu take kwanakin namu da mun yi amfani da su da ba mu yi ba karewa su babu sharri ga dan adam irin kasala ka zabura ka yi amfani da jikinka da dukiyarka da basirarka da iliminka saboda ka ci ribar wannan rayuwa amma kasala ta hana ka saboda aka yi ta addu'ar sai na umar yake cewa Allahumma yana nas'aluka salaha sa'ati wal barakata fil awqati Allah muna roƙonka ka gyara mana sa'o'inmu Allah ka taimaka ka gyara mana sa'o'inmu kowace sa'a kowane awa ya zama mun ci riba ba wai mu yi asara ba kuma ka sanya albarka cikin lokutan namu ɗin sai da umar yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan haka a ibnu qayyim jawziya a littafin al-jawab al-kafi yana shafin 157 yace fa waqtul insani huwa umruhu fil haqiqa wa huwa yamurru asra'a min as-sahabi wato rayuwar dan adam rayuwar da Allah ya ba mu dan adam gaba ɗayanta ita ce lokaci da Allah ya diba bar kuma wannan lokaci ya fi gajimare gudu wucewa yake fama kana min waqtihi lillah wa billah fa huwa hayatuhu wa umruhu waɗannan lokuta da Allah ya diba ma da suke ta wucewa lokacin da aka samu kayi hidima ga addinin Allah ko ka bauta ma Allah to wannan shine ribar ka a lahira wa gairu zalika laysa mahsuban min hayati duk wani abin da ya auku a lokacin nan da Allah ya ɗiba maka in dai ba na ibada bane to ba a lissafin a matsayin rayuwarka a matsayin hasara ce sai kaɗai lokacin da ka amfanar da kanka ta wajen bautan Allah wa in asha fihi asha aishan bahari ibnu kayyim yace koda kai tsawon rai idan dai lokutan ka babu na Allah to rayuwarka da ta dabba iri ɗaya ce fa idza qata waqtuhu fil gafla ya zama mutum ya ɓata lokacinsa a cikin gafala wa sahwi wal amani al batila mutum ya ɓata lokacinsa a cikin wasannin banza a cikin aiki na zunubi a cikin shagalta bai yi amfani da wannan lokaci ta wajen neman rahamar Allah da kuma yardansa ba wa na khayra ma qafahu bihi an idan ma ana neman wato abinda mutum ya aikata wannan za a ce babu laifi shi ne kadai ya kwanta yayi bacci tunda Allah tabaraka wa ta'ala bai rubuta maka zunubi a lokacin da kake bauchi kake barci shine ibnu qayyim yake fa mautu hadha khairul lahu min hayati duk mutumin da zai zama rayuwar da Allah ya tsiba masa ya salwantar da ita ya gudanar da ita cikin shagalta to wannan mutuwar ta tafi masa akan rayuwarshi shi mutuwarsa ita ce mafi alkhairi akan rayuwarsa wai idza kana al-abdu fi salati laysa lahu min salati illa ma kalamin ha ya ba mu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana in kai sallah ba ka da lada a sallar nan sai gwargwadon abin da ka hankalta gwargwadon yanda hankalinka ya zo cikin sallar to wannan ne mala'ika zai rubuta lokacin da hankalinta yana ga sallah sai mala'ika ya rubuta lokacin da hankalinta ya bar sallah sai mala'ika ya daga hannu sau da ka sallar da ka yin gaba daya ladar da kake samu ta ta'allaka ne da inda hankalinka yake cikin ibada idan ka tsaya kana sallah tunaninka yana wani guri mala'ika ba ya rubuta komai kayan aikin banza ne wannan shi yasa ibnul qayyim jawziya yake idan ka gama sallah sai ka ga sallar gaba ɗaya tunaninka baya cikinta ibn al-qayyim yake ni a gani na inda hali ka take wannan sallah duk da cewar malaman fiqh suna hana a maimaita sallar farilla a siffa guda sai dai in za ka maimaita ta misali kana ba mu amma ibn al-qayyim yake babu laifi don ka canza saboda ko wannan sallar da la shakka hasara ce gare ka a kiyama lahu min umrihi illa ma kana fihi lillahi wa billah idan ya zama sallar kanta gwargwadon inda hankalinka yake tare da sallar ka samu lada to rayuwarka kuma gaba ɗaya ba yaushe kake samun lada a rayuwarka gwargwadon lokacin da hankalinka ya koma tunani game da Allah to wannan shine kadai kake cin riba a rayuwarka yace ibaatul waqt saboda haka mutum ya bata lokacinsa a shaddu min al-maut tsananin sa ya fi mutuwa wanda mutum ya mutu akan ya bata lokaci me yasa sai ya yi bayani ya da anna ibadatul waqti tafa'uka anil lahi wa daril akhirah idan ka bata lokaci kana raba kanka ne da Allah kana raba kanka da aljanna wal mautu amma ita mutuwa fa yaqta'uka anil dunya wa ahliha mutuwa tana raba ka ne da duniya da ko mutanen duniya mutuwa tana raba ka ne da duniya da mutanen da ke cikin duniya wasu mutanen ko rabuwa da su shi ya ko Ah, saboda haka ita mutuwa aibunta ga mutum ba shi da tsanani kamar ɓata lokaci idan mutum ya ɓata lokaci yana raba kansa ne da Allah yana raba kansa da gidan aljanna saboda haka dama mutuwar yayi da yaji dan ita mutuwar ba ta raba ka da Allah sai dai ka hada ka da Allah sannan mutuwar tana raba ka da mutanen banza saboda haka ita mutuwa ta fi sauki akan mutumin da ya ɓata lokaci Allah ka tsare mu akwai hadisin abu malikin al'ashari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa kullum nasi yagdu fa ba'i'un nafsahu fa a'u aw mubikuha kowa da ka gani cikin mutane idan gari ya waye to ya tashi ne a matsayin mai cinikin ransa ko dai a ranar ya yantar da ransa da kansa daga wuta ko a ranar ya nutsar da ransa cikin masu shiga wuta kowa ka gani cikin mutane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin al-Imam Muslim yana kitabu Bahara babu fadl al-wudu yani yabi'u Allah gari ya waye da ni da kai duk matsayi guda ana gani waye zai kai yamma ya fanshi ransa daga wuta waye kafin yamma ya hallaka kansa ya bata duk abin da ya yi a baya saboda a rana guda mutum yana iya bata aikin shekara ɗari saboda haka manzo Allah yake fa mu'tiquha aw mubiquha ko dai mutum ya yantar da kansa ko ya halaka ransa yabi'uha bi shaytan wa lil hawa fa yaqtiruhuma jami'a saboda haka mutum idan ya bi son zuciya idan mutum ya bi shaytan kaga yayi hasarar rayuwarsa ta duniya haka kuma yayi hasarar rayuwarsa ta lahira wanda yana cikin bayanin al-Imam al-Munawi littafin Sayyidul Qadir mujallad na farko shafin da yana cewa هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وأن حديث ينا دقا واتو أجند أكجين مسلم شيء أكيد لاكتماله على مهمات قواعد الدين saboda ya kunshi muhimmin abin da aka gina addini a kai in ka tashi ka tashi da tunanin ta yiwu fa ka tsira a wannan yini ta yiwu ka halaka a wannan yini kuma Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul layl inda sa'yakum lashatta fa amma man a'ata wattaqa wa فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا ترك wannan ya nuna duk dan adam haka din ne kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa wato kasala wata cuta ce kamar da malamai suka tabbatar cuta ce da take samun kusan kowa tana samun masu ibada tana samun malamai tana samun daliban ilimi um, wanda a dalilinsa mutum yake samun rauni don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wannan addu'a dan babu wanda baya bukatar ta babu musulmin da baya bukatar wannan addu'a neman tsarin Allah game da sharrin kasala masu bautan Allah suna samun kasala masu wa'azi sukan samu kasala mai neman ilimi yakan samu kasala don haka yasa malamai suka kasa kasala har kashi hudu bisa la'akari da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam akwai kasala na farko wanda ta shafi dukkan aikin ibada don haka in ka lura da rayuwarka sai ka ga kowace ibada kana da kasala a kai ta wannan musiba ce ita ce musiba mafi girma domin siffar munafikai ke munafiki shine wanda kasala take shiga rayuwarsa ga duk abin da ya shafi ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul nisa ya aya ta 142 innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wannan siffa ce ta rayuwarsu ba ma sallah kawai ba wala yadhkuruna Allah illa qalila domin wanda ke tuna Allah ba zai yi sakaci yadda kasala za ta hana shi ibada ba a suratun tauba ayata sun da ku wa ma mana'akum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum kaga sallah kasala wajen zakka kasala shi sa Allah ya hada a aya guda munafikai ne saboda haka sai Allah yake duk abin da ma suka yi Allah ba zai karba ba karka yadda kasala ta same ka game da dukkan nau'in ibada karka yadda sifa ce ta munafikai suratul tauba aya ta 81 Allah madaukake ce farihal mukallafuna bi maqadihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harri qul jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun wanda ya nuna hatta jihadi kasala sallah kasala zakka kasala azumi kasala eh, eh, zikiri kasala duk wata ibada ya zama kana da kasala to wannan sifa ce ta munafika shi yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi yana sahih bukhari kitabul azan sahih muslim kitabul masajid manzo Allah yace aqallu salati alal munafiqin salatul isha wa salatul fajr sallar da tafi nauyi ga munafikai salloli guda biyu ne isha da sallar asuba ka lura da wannan manzo Allah ya ga mu don mu gane mutum ya tsira da kansa kar ka yarda da'iman baka samu isha'i a masallaci matukar namiji ne kar ka yarda da'iman baka samu sallar asuba a masallaci kar ka yarda idan wannan waɗannan salloli guda biyu suna kubuce maka a jam'i ya zama ɗabi'arka ka fa'anar sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mutum munafiki Allah ka kare wannan kasala ta farko ke wanda ita ce mafi muni dan haka mutum ya ringa aunawa shin kasala ta ta shafi duk ibada ne to mummunan siffa ce na biyu kasala ce da ta shafi wasu ayyuka banda wasu adamu ragabatin fiha aw ba'tiha saboda mutum bai da kwaɗayi ko kuwa yana da rauni saboda ka yana da kasala ta wajen azumi yana da kasala ta wajen zikir ko ta wajen tilawar alkur'ani amma bai da kasala ta wani gefe kaga an samu kasala ta wani sashi banda wani sashi to sai a dubi zuciyar zuciyar fa tana so ko ba ta so sai aka samu zuciyar tana so amma kasalar ta hana sai malamai suka ce to wannan waɗannan su ne fusaqul musulmi siffar fasikai ce domin wancan siffa ce ta munafikai kafirai amma wannan siffa ce ta fasikai fasiki za ka samu yana son abin amma ya kasa mutumin da ke bin sha'awarsa za ka samu mutum ya ce ai ya kasa tuba daga zina amma zuciyarsa tana kyamar zina amma ya kasa bari وهذا وهذان القسمان سببهما مرض في القلب لكي كاو هكا zuciyar mutum akwai cuta gwargwadon yadda mutum yake kusantar wa'ad gwargwadon yadda mutum yake kusantar mutanen kirki gwargwadon yadda yake tsira daga wannan cuta da take zuciyarsa wanda shine Allah ya faɗa a suratul baqara aya goma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada duk sa'ilin da mutum ya daɗa kusantar fasikai to za ka samu yana daɗa yin kasala kuma ga ayyukan ibada suna daɗa ƙaruwa amma idan yana nisantar mutanen banza za ka samu kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙarfafa ma imaninsa sai na uku na uku shine kafan badani la qalbi kasala ta samu jiki amma ba ta shiga zuciya ba wanda wanda shine al'adu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta neman tsarin Allah fatajid inda ragaba fil ibada yana sha'awar aje ya tashi cikin dare ya kama qiyamul mahabba lil qiyam wa qad yahzun har ma in bai samu damar yin qiyamul layl bai kan ji bacin rai lakin hu mustamirrun fi kaslihi amma fa bai daina ba har yanzu dai kasalar tana tare da shi futuru tunda ba ka jin daɗin ake baka tashi kayi nafilan dare ba me yasa ba za ka gyara ba amma kullum in bai tashi ya yi kiyamun lailin din ransa yana ɓaci amma kuma ba zai iya tashin ba tamurru alaihi layali wa huwa yuridu qiyam al-layl walakinahu la yaf'al wanda wannan yana shafan hatta salihai hatta salihai waliyan Allah yana shafansu. su kana son ka yin amma zarafi ya hana ka to wannan bai kai hali na munafikai ba bai kai hali na fasikanci ba tunda zuciyar tana son abin sannan kuma mutum ba da wamaye a kai ba Allah ka wa ta'ala a suratul tauba aya ta 38 yana cewa ya ayyuhallazina amanu kaga an kira su ya ayyuhal ladina amanu ashe mu'minai ne sai Allah yake malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard me yasa idan an ce ku fita jihadi sai ku ji nauyin ku zauna a gida arabitum bil hayati dunya min al-akhirah kun yarda da rayuwar duniya ne fiye da ta lahira Allah madaukake ce fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ai daɗin duniya in za a gwada da na lahira wallahi daɗin duniya kaɗan ne Allah da ya ƙera duniya ya ƙara ta har kake jin daɗinta shi yake gaya mana lahira ta fi duniya kaga in ka yarda da allah wallahi zabura za ka yi ka nemi lahira saboda wanda ya yi duniya shi ya gaya mana lahira ba a haɗa ta da duniya ma mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil to amma wajibi ne duk sa'ilin da kan kana da rauni ga wani aiki na ibada ka dinga dagewa ka fi karfin wannan raunin saboda haka in ka dubi hadisai da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam suka mana bayani game da rayuwarsa a cikin gida suna cewa wani lokaci manzo Allah sai ya kama azumi kai ka dauka ba zai daina ba wani lokaci sai manzo Allah ya daina azumin nafila kai ka ce ba zai sake yi ba wato kamar yana koya mana ne ka rika taba kowane gefe na ibada ka taba azumin idan ka an samu lokaci kana iya bari ka koma kuma ta ibada kamar tilawar alkur'ani a kai wani lokaci kuma ka rage ka dawo istighfari ka mai da hankali a kansa kuskuren ne ka ce barin hada su duka wanda ba za ka iya ba ne abinda manzon Allah ya karanta da in ka taba wannan ka bari ka koma wannan ka bari har ka bar duniya to idan mutum ya ƙi yin wannan to sai zuciyar ta koma mataki na biyu wanda shine zai za a wayi gari mutum sha'awar ibadan ya rabu shine adamun ragaba fil ibada da kana sha'awar ka ce kana tashi kiyamun lai daga baya tunda ka daina ka daina sam sai a wayi gari ma sha'awar ma ba ta ranka da kana azumin eh, kana fadayin azumi daga baya sai a samu azumin kwaɗayinsa gaba ɗaya fita daga ranka saboda haka yasa da'iman mutum ya rika ƙarfafa kansa akan aikin alkhairi a maimakon da zaman so yana daina sai mataki na hudu wato shine yakan samu mutum lokaci lokaci wala yastamirru ma'ahu ana samun kasala lokaci lokaci duk yanda ka kai a matsayin na dan adam dole za a samu akwai ranar da baka yi azumin nafilan ba duk da kana so kai akwai ranar da baka tashi ka yi eh, tilawar alkur'ani tare da nazila cikin dare ba akwai ranar da baka samu damar karanta izu guda biyu na alkur'ani ba ana samu kasala za ta same ka gajiya da sauransu to wannan hali ne na waliyan Allah wanda bayan da za a yi kare kanka da shi la yaslamu minhu ahadu babu dan adam da zai ce ya kubuta daga wannan a ce kayi riko da kiyamun lai kana ta yi ba fashi ba zai yi ba dole sai an samu ranar da za ka fasa dole saboda matsayinka na dan adam mai gazawa akwai misali da aka samu wato da hadisin hanzala al-usaydi eh, hanzala al-usaydi yana daga cikin sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rubuta mar wahayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar masa wata rana yana tafiya cikin madina ya haɗu da sayyidina abubakar wa huwa yabki yana ta kuka ka duba imanin sahabbai yana tafiya kan titi yana kuka sai na abubakar yake ce malaka ya hanzala me ya faru sai hanzala ya ce na faka hanzala ya abubakar hanzalan da kake tambaya ya zama munafiki ai shi yasa ni kuka sai na abubakar yana cewa me ya faru hanzala sai ce ai hanzala ya zama munafiki ne shi yasa nake ta kuka sai na abubakar yake ce me ya faru haka yace na kunu inda rasulillah a lokacin da muke majalisin manzon Allah yuzakkiruna bin nari wal janna ka anna ra'ayal ayn idan manzon Allah yana karantar da mu a majalisi yana tsoratar da mu game da wuta yana fadaitar da mu aljanna kamar ga ta muna gani fa idza raja'na ila al azwaj wa bai'a da mun koma gida wajen matan mu mun koma shigulgulan mu na fina kafira sai mu manta da yawa abubuwan da manzon Allah ya tsawatar mana kala sai na abubakar ya ce a'a wallahi inna laka zalika yayi abin ya shafe mu duka ai addani ma hakan me kaga ya kamata hanzala in talibi na ila rasulillah ya kamata mu je ga manzon Allah fantalakna muka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu rasulullah hanzala yana isowa gaban manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake malaka ya hanzala me ya faru kala sai ya na faka hanzala ya rasulullah hanzala ya zama munafiki shi yana tsammanin idan aka dan samu rauni a zuciyar bawa to ya zama munafiki shi yasa yake ta kuka nakunu indaka tufakkiruna bin nari wal janna idan muna tare da kai kana tunatar da mu wuta da aljanna ka anna ra'ayi aini kamar ga ta ne muna gani da idanu fa idza raja'na a'tafna al azwaj wa dhai'a da mun koma gida muka yi wasa da iyali shi nan kuma nasina kafira duk sai mu manta abubuwa da yawa manzo Allah yake a'a ba haka bane law tadumuna ala al-hal alladhi takununa biha min indi da ake za ku dawwama akan halin da kuke in kuna gabana saboda idan ka samu halartar majalisin manzon Allah imanin da zai saukar maka daban ne da imanin da kake da shi a gidanka majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da duk wani majalisi da ka sani idan ana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi imani cika yake ga sahabban manzon Allah saboda haka idan yana wa'azi abin yana ratsa su sai manzon Allah yake aida a ce bayan kun tashi kuna da goma a wannan halin bayan kun bar majalisin imanin ku yanda yake majalisin nan ya zama yana tare da ku har ma bayan kun bar majalisi da ba ku tabbata haka manzo Allah ya ce la safahatkumul malaika da kuna tafiya malaika zai ne kuwa ne ce bismillah mu sha hannu fi majalisukum saboda da kai da malaika kun zama daya la ya'suna Allah ma amara wa fi turuqikum kuna tafiya a hanya zaka ga malaika ya ni ma hannu mu sha hannu wa ala furushikum in kun kwanta malaika ya zo ya sha hannu da ku saboda tafi zamanka tafiyarka kwanciyarka gaba da irin na mala'ika ne wato abin nufi mala'ika babu lokacin da baya bautan Allah Sau da aka kai tafiyarka da zamanka da kwanciyarka duk gaba daya babu inda aka samu ka saba sai mazu Allah yake a ai dan adam daban da mala'ika walakin ya hamdala sa'atan sa'atan lokaci lokaci ne shi tsoron Allah bayan da za a yi ka dawwama a kansa akan imani ɗari bisa ɗari a koda yaushe lakin manzo Allah yake sa'atan wa sa'a wa sa'atan wa fa'a manzo Allah yake sa'a sa'a lokaci lokaci hadisin yana sahih muslim kitabu tauba babu fadl dawam zikr wal fakr wal fikr wanda shi yake nuna cewa babu wani waliyin Allah da za a ce yana kan siffar imani da'iman ba a samun canji saboda haka zaka samu lokaci kana da sha'awar ibadan wani lokaci kuma sai a samu gazawa saboda halittar da Allah ya don haka yasa ana la'akari ne da ana la'akari lokacin da ka samu gazawa mai ka koma yi wannan shine muhimmi wanda ya zo cikin hadisin sahabbai akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullah bin Amr akwai hadisin Anas bin Malik akwai hadisin Abdullah bin Abbas duk waɗannan sahabai sun tabbatar mana abinda ake so da kai misali kana azumi litinin alhamis shikenan litinin baka yi azumin ba ba laifi ba ne amma abinda ake dubawa mai ka koma yi a litinin kuma shi ne muhimmi da baka yi azumin ba mai kai koko kana kwana kana nafila in ka tashi cikin dare za ka yi lafiya raka a goma sha ɗaya amma za ka ɗau lokaci mai tsawo ranar sai ka ji jikin ka ya mutu ba za ka iya ba to tun da ba ka yi ba mai kai wanda shi ne muhimmin abu idan ka bar ibada ka koma sabon allah to abin ya yi muni wannan shi ne aibu gare ka amma ba wai dan baka samu damar ibada da ka saba yi ba wannan ba aibu ba ne akwai hadisi abdullahi bin amrin ah, yace ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci labarin wasu mutane yajtahiduna fil ibada ijtihadan shadidan suna dagewa wajen ibada dagewar da tsanani sai manzon Allah yake tilka daruratul islam uh, wa shirratu walakin wa amalin shirra manzon Allah yake kowane aiki ana samun kosawa ana samun lokaci da mutum yake wato aikin ya girce shi kowane aiki na musulunci ana samun lokaci da zaka ga wannan abin ya girce ka idan zikiri ne kake ka rike zikiri za a samu lokaci zikirin ya sheka ka kana jin ya kamata kai wani abu daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa yace man kanat fatratuhu ila iktisadin fa ni'ma ma huwa abinda ake la'akari da ka saba yin tilawar alqur'ani yanzu da baka yi ba me kai idan baka yi tilawar ba sai aka samu ka koma ga wani aiki ne na kwarai sai manzo Allah yake to madalla dan ka bar zikiri ko dan ka bar tilawa baka yi baka yi hasara ba wa man kana fatratuhu ila al-ma'asi amma wanda misali ya saba yin ibada cikin dare ranar sai bai yi ibada ba da ya tafi sai ya tafi fasikanci ya je gidan rawa ya je wajen matan banza manzon Allah ya ce to wannan humul haliku na sune halakaku wanda ya saba da aikin ibada ya musanya shi da sabon Allah wannan hadisin Abdullah bin Amr hadisin Abu Huraira shi ma ya zo da wannan bayani inna li kulli shay'in shirratu wa li kulli fatra fa in kana sahibuha saddada wa qaraba fa arjuhu kowane aiki ana samun gimsa ga mai yinsa idan mutum ya rike wani aiki sai aikin ya gimshe shi sai ya canza manzo Allah ya ce to idan har ya zama canjin da yayi ya dada kusantar Allah ne ya dada daidaita tafarki ne to wannan ina masa fatan zai tsira wa in ushira ilahi bil afadi fala ta'udduhu yana sahihul jami'i sahihar hadisin 2151 kuma kamar da muka ce akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan haka sannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda duk sun tabbatar da wannan idan kana ibada abinda ake so da kai dan ka bar wannan ibada to karka yadda ka canza shi da sabon Allah ibn qayyim al-jawziya nan ma a littafin madaris salikin dangane da gazawa da akan dan samu ta halittar mutum yana rike da wata ibada a samu ya dan yi rauni yana cewa amrul lazimul la budda minhu wannan dole ne bayan da za a yi kai riko da wata ibada ba fashi har ka mutu ba zai yi ba sai an samu fashi jifa jifa amma bayan an samu fashin mai ka aikata wannan shine babban abin dubawa faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasbidin ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم lokacin da mutum ya daina wata ibada bai koma sabon Allah ba kuma ya rage farilla ba misali don ka tashi ke don kana yawan kiyamun lai da ka bar kiyamun lai sai aka samu ka bar masallar asuba kaga abu yayi muni da kana kiyamun lai yanzu da ka bari sallar asuba ma sai ta kuce ma to wannan hasara ce amma da baka yi kiyamun laili ba baka rasa sallar asubahi ba kuma a madadin kiyamun laili baka je wajen sakon Allah ba maza Allah yake babu laifi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda babu mutumin da za a ce ya tsira daga gare shi Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka babban abin da ya kamata gare mu shine al-muhawala ala dawani da'ima mu dinga kokarin dawwama akan tafarki na kwarai shine abin da waɗannan addu'o'i suke karanta da mu akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari eh, akwai hadisin Aisha da take cewa la ta da qiyamal layl fa inna rasulullah kana la yada'u tana wasiya ga wani tace markar kai ta kabar qiyamul layl manzon Allah baya bari wa kana idza mariba to tunda an ce manzon Allah baya bari kuma mutum ne kamar da ya faɗa mana rashin lafiya ya samu annabi to ya zai yi sai ta ce kana izamari riba au wanda ya nuna shi kansa manzon Allah yana samun kasala din saboda dabi'a ce ta dan adam to idan rashin lafiya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam kasala ta samu manzon Allah ba zai ba zai sallan ba la take salla ka'idar sai yayi qiyamul layl yana zaune yana zaune zai karatunsa ya karanta izu biyu ko uku misali sai ya ya zo ƙarshe sai ya miƙe sannan ya ruku'u ya daga ya sujuda maimakon ya yi karatun a tsaye sai yana karatun a zaune kaga dai bai bar ibadar gaba ɗayansa ba to abin da take karanta da hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari ɗaya da tamanin sannan akwai hadisin abdullahi bin amri wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa gargadi yake cewa ya abdullahi bin amri la takun misla fulani abdullahi bin amri kar ka zama kamar wani kana ya kuma billahi fataraka qiyamul layl da yana tsayuwan dare daga baya sai ya daina tsayuwan dare karka zama irinsa me yasa saboda da ya bar tsayuwan dare bai koma wata ibada ba hadisi yana sahih bukhari kitabu tahajjud yana sahih muslim kitabu siyam sai mu karanta hadisi na karshe حدثنا خليفة بن خياط الأخباري الإمام البخاري في خليفة بن خيار الأخباري يكرر الدسوان حديثي قال حدثنا كثير بن هشام الكلابي كثير بن هشام الكلابي يبقى الأخباري حديث قال حدثنا جعفر بن برقان الكلابي يقول جعفر يا كرنت تسوى حديث أن يزيد بن الأصم آه، يا كربو حديث لك يزيد بن الأصم yazidu binul al shi wannan ɗanyar maimuna matar manzon Allah Allah ya ƙara mata yarda maimuna daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tana da ya ita ta haifi yazid bin al-asam kuma tabi'i ne ba sahabi bane ana bi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce qala Allah azza wa jalla Allah mai buwaya da daukaka ya ce ana inda banni abdi ni ina wato wurin da bawa na ke zato ina yanda bawa na yake zato wa ana ma'ahu idza da'ani kuma ina tare da shi idan ya kira ni inji Allah eh, tabaraka wa ta'ala hadithun al-qudus hadith yana sahih bukhari yana kitabu tauba babu qaulillahi ta'ala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu yana fassara aya ta suratu ali imran yana sahihu muslim kitabu tauba babun fil habbi ala tauba a sahihu muslim adab sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu allah azza wa jalla allah mugwayi ne daukaka yana cewa ana inda banni abdi bi wanda ya zo a sahihu muslim ni ina yanda bawana yake zatona wa ana ma'ahu hina yadhkuruni ina tare da shi a lokacin da yake tunani fa man zakarani fi nafsihi wanda ya tunani a cikin ransa zakartuhu fi nafsi zan tuna shi a cikin raina fa man zakarani fi mala'in wanda ya tuna ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu zan tuna shi zan ambace shi a cikin jama'a waɗanda sun fi alkhairi fiye da waɗanda ya ambace ni yana cikin su wato Allah zai ambace ka a wurin mala'iku wanda ya zo cikin ayoyin alkur'ani da hadisi manzon Allah uh, duk wanda ke ambaton Allah to Allah zai ambace shi wajen mala'iku wannan yana cikin bayanin ibnu rajab a ulul wal hikam jizgi na bishafin ɗari uku da biyar zikirullahi li abdihi me ake nufi da Allah zai ambaci bawa huwa sana'uhu alaihi wato Allah zai yi yabo gare ka idan kana zikirin Allah to a sama Allah yana yabo gare ka bil mala'il a'la ga mala'iku ga bayinsa mafi daukaka baina mala'ikatihi wa mubahatuhu bihi kuma yana alfahari da kai wajen mala'iku wato kai ne ba za ka sani ba amma can Allah yana cewa mala'iku ku dubi wani kun ganshi ko gashi nan ibada yake yana ta zikiri na ko ku gani bane Allah yana yabon ka wajen mala'iku tanwihuhu bi zikri Allah ka ba mu ikhlas Allah mu dauke sa albarka cikin abin da muka fada kuma Allah ya gafarta mana kurakurai ayi hakuri da tambaya sai karatu na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك